Insha Allahu uwa yau ma kamar kullum muna ɗauke da wani sirri mai matuƙar amfani. Duk wanda ya ji wannan sirri ina fatan insha Allahu zai ji daɗin shi matuƙa. To uwa barkanmu da wannan rana fatan kowa ya sha ruwa lafiya to ina yi muku fatan alkhairi. Insha Allahu ga sirrin nan za mu ba kamar yadda kuka gan shi a rubuce. sirri ne wato ainihin na shashatau kamar yadda muka faɗa ba ruwanka da wulaƙanci ko a ci zarafinka ko a ci mutuncinka ko a wulaƙanta ka a gaban mutane to insha Allahu ka fi ƙarfin wannan bi iznillahi to wannan sirri ina fatan za ku ji daɗin shi matuka? shi sa na ce bara na sakar muku shi domin ku amfana da wannan sirri insha Allahu 'yan uwa wannan sirri yana da matuƙar amfani sosai to kafin mu shiga cikin sirrin kamar yadda muke faɗa a kullum idan ya kasance zuwanka ne wannan gida na Asraru TV NG shine zuwanka na farko to muna yi maka barka da zuwa wannan gida kar ka manta wato ainihin da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna ƙararrawa all kenan da zarar mun ɗora sabon sirri insha Allahu zai shiga maka wayanka ka tura 'yan uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri muna godiya kwarai da gaske wanda kuma ya kasance tsoho na gidan nan to muna yi maka barka da wannan rana to insha Allahu ya uwa gashi nan sirrin zamu ba ku shi yadda zaka tashi da shi bi iznillahi idan ka samu biyan bukata to abin da za a yi shine kamar haka gashi nan dai kamar yadda muka faɗa muku sirri ne wanda na shashatau dan uwa idan ka haɗa wannan sirri insha Allahu misali ka zo kuna cikin mota ko kuma akan hanya ka san dai idan kana idan ya kasance kai matafiyi ne to kana cikin tafiya to za ka ga mutane an tsayar da ku akan kan hanya ma'aikata ko kuma wasu mutanen daban irin wanda ba ma'aikata ba ne ba kawai dai 'yan iskan kan hanya ne za ka ga sun tsare mutum ko su anshi kuɗaɗenku ko kuma su anshi wayoyinku ko kuma wani abu daban haka wasu kuma idan ba su anshi komai ba kuka nuna musu babu komai a gurinku to za su ɓata muku lokaci ne kawai sai kun wato ainihin kun daɗe a guri tukunna za ku bar wurin ma'ana za su bar ku ku tafi sai sun bata muku lokaci inda a ce kuna sauri ko kuma a ce akwai wani mara lafiya a ciki ana so a yi mishi aiki na gaggawa to sai sun bata muku lokaci tukunna za su bari ku bar wurin. to insha Allah ya uwa wannan sirri idan dan uwa ya kasance yana jikinka bi iznillahi ko kai wato ainihin kana tuki ne wato ainihin kai direba ne insha Allah wannan sirri ya kasance kana amfani da shi ko kuma mai mashin insha Allah ya kasance kana amfani da wannan sirri ko kuma kai wanda kake tafiya da kafanka insha Allah ka rike wannan sirri domin ka kai amfani da shi duk wani mutum ba wai ma'aikata ba duk wani wanda ya kasance zai tsare ka ne ko kuma a cikin abokanka wani ya ce zai maka wulakanci ko kuma wani abu daban a cikin mutane ko ma ba a cikin mutane ba ne to insha Allah ka fi karfin shi bi iznillahi sai dai ko ya kalle ka bayan da zai da kai idan kuma wajen ma'ana ka to da mutane na cikin mota to insha Allah wannan sirrin yana jikinka zai shashantar da mutanen da suke gabanka wanda suke tsare mutane ko da ka taho a jerin motoci insha Allah sai ka kaga ana tsare wasu motocin kai kuma da ka zo sai dai a baka hanya ka wuce bi iznillah to wannan sirri shi sa muka ce za ku ji daɗin shi kwarai da gaske muna fatan kun fahimci abin da muke so mu isar a cikin wannan sirri kenan to idan kana so kai wannan sirri buƙatar hakan ta taso abin da za ka yi shine kamar haka na ɗaya abin da ake so ana so ka samo wato ainihin baƙar takarda baƙar takarda takarda ake so ka samu idan ka samu baƙar takarda sai ka wato ainihin ka samo ƙwai amma ƙwan na baƙar kaza ake so ka samu ƙwai na baƙar kaza ake so ka samu to idan ka samu ƙwai na baƙar kaza abinda ake so ka yi a nan gurin shine wato ainihin ɗan uwa za ka rubuta wannan rubutu da muka ɗora muku za ka rubuta shi a kan wannan baƙar takardar idan kuka duba za ku ga mun ce la ya fa'alun la ya shi muka rubuta wani zai iya tambaya gashi nan rubutu wanda muka yi shi um, wato ainihin muka yi shi a tsakiya tsakiya gashi nan to la ya shi muka rubuta a ciki kar ma wani ya ga kamar bai gane ba to wani gurin za ku ga mun yi digo-digo wato ainihin mun yi ya a ƙasa wani gurin kuma ba mu ba to la ya fi fa'alun to shi haka muka rubuta wani zai iya tambaya ne to abin da muka rubuta a gurin kenan sauran kuma gashi nan sun fito yadda muka rubuta su haka za ka rubuta bi iznillahi za ka yi rubutu ka samo wato ainihin alƙalami wanda ake rubutu a jikin allo za ka samo shi idan ka samo shi wannan ƙwan nan na baƙar kaza to ana so da wannan ruwan ƙwan nan ake so ɗan uwa ka yi rubutu ka yi wannan rubutun da muka ɗora maka ka rubuta shi a jikin wannan baƙar takardar za ka rubuta a ji da kyau wannan ruwan ƙwan shi za ka rubuta da shi za ka yi ruwan ƙwan nan ka mai da shi kamar tawada ka rubuta wannan rubutu a jikin wannan baƙar takarda muna fatan kun fahimta to haka mutum zai rubuta idan ka rubuta to shikenan sai ka ana so ka samo gashi guda uku gashi na mutum ake so ka samu guda uku gashi guda na ɗaya shine ana so ka samo gashi na kan makaho gashi na kan makaho na biyu gashi na kan kurma gashi na kan kurma Na uku gashi na kan bebe, gashi na kan bebe, makaho, bebe, kurma. To guda ukun nan ake so ka samo gashinsu, ma'ana ko an yi musu aski ko wani abu haka, to ana so ka samo gashinsu, to ɗan uwa sai ka ko da ci ba yi musu aski ba in dai ka san za ka samu gashinsu to ka samu gashin nan nasu guda uku idan ka samo? to ana so a saman takardar nan da kai wannan rubutu da wannan ruwan ƙwannan akan baƙar takardar nan to za ka zuba wa'innan wato ainihin su um, gashin nan da ka samu guda uku za ka ɗora su a kai sai ka nannaɗe su kamar ka linke su dai kamar laya idan ka linke su to sai ka samu baƙin zare idan ka samu baƙin zare sai ka nannaɗe ka nannaɗe ka nannaɗe su ka nannaɗe takardar dukanta don ka nannaɗe ta dukanta abin da ake so ka yi na shi ne, ana so ka samo ko da ce baka samo ba ana so ka kai wa badukko ma'ana wanda yake ɗinkin laya shi ake so ka kaiwa ta yiwu yana da fatar da muke so mu faɗa muku ta yiwu kuma ba shi da ita to za ka iya samu kai sai ka kai mishi ya rufa maka in dai kana so wato ainihin ka samu maganin shashatau garanti mai kyau bi iznillahi ka yi amfani da wannan sirri ba wani ɗan adam da zai wulaƙanta ka insha Allah in dai tana jikinka wannan layar insha Allah ko kuma wasu mahasada da kowa insha Allah in dai an kasance za a cuce ka ne insha Allah wannan layar in dai tana jikinka to insha Allah babu wani ɗan adam da zai raina ka bi iznillahi babu wani ɗan adam da zai ci maka mutunci to ana so a samo laya ta wato ainihin ta mage laya ta mage missa kenan laya ta mage ƙitta ita layar ta fatar ta ake so a samu idan aka samu fatar ta to sai wato ainihin mage kenan musa to sai a da layar ta ake so a rufe am da fatar ta ake so a rufe wannan layar da fatar ta ake so a rufe wannan layar ita aka rufe maka ita dan uwa duk inda ya kasance kana tafi da wannan layar, insha Allah in ne tana jikinka bi iznillahi babu wani dan adamin da zai wulaƙanta ka insha Allah to wannan sirri mun ba ku ne saboda wato ainihin ku samu tsari wa ku kiyaye jikinku bi iznillahi daga irin wannan mutane wanda suke cutar mu a duk inda muka haɗu da su insha Allah wannan kenan a nan za mu tsaya da wannan sirri sai kuma ku jira yamma akwai wani sirri da za mu kawo muku nan gaba wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode sosai sai anjima.